ta wulakanta mijinta in dai har tana da hankali ba kishi ba ko da mahaifiyarki ne in akwai aure a tsakaninku ya aura bai kamata ki wulakanta shi Darajan wannan auren nashi da yake kai. duk ba namijin da ya ɗauko ka ya kawo ka gida ya rufa maka asiri ya rufa maka asiri ke ma kuma ke rufa mishi asiri saboda menene kar ku ce wai na ce ya rufa muku asiri kun rufa mu juna asiri akwai bangaren da shi zai rufa miki asiri shi yadda ke baki wurin zama sutura yadda zai yi da ke ke kadai kike a gaban shi ke kokila in kun yi yawa ne ku ku hudu ba za ku taba wuce hakan ba a gidan ku yara nawa babanki yake da shi kina samun kulawan da kike samu a wurin miji a wurin babanki ba duka ba ba zan ce ba a samu ba ba duka ba amma sai idan uba yana da shahararren kuɗi shi ne za ki samu irin wannan kulawan a wurin babanki kuma duk kuɗin shi akwai fa kulawan da dole miji ne zai baki babanki duk sanda yake miki bai isa ya baki shi ba dole haka ne to ko dan wannan bai isa a girmama maza ba bai isa a ga darajansu ba a ga mutuncinsu har wani waka wai za ka ji hausawa suna cewa mace mai zagin miji in ta je lahira walakiri na jira ke kiran walakirin nan ma bai isa ba duk an iyayenmu ko in ce kakanninmu sun kirkiri irin waɗannan abun ne don fa a tarbiyyantar da yara saboda duk inda kika ji dai an ce mace mai zagin miji wala kiri na jiranta in ta je lahira ke kin san ba abu ne mai kyau ba saboda ki guje ma jiran wala kirin nan za ki guji zagin miji amma sai a yi buris fi sabilillahi ka ga mace ta tsaya a kan mijinta tana zazzaga mai masifa tana zazzaga mai bala'i wata ya ciyar da ke ya ciyar da 'ya'yanki wanda 'ya'yan ma ba fashi ya haife su ba na wani gida ne ya karɓa saboda yana son kwanciyan hankalinki ya biya miki bukatunki ya miki tarbiyyan yaranki na wani mijin na baya wanda ba nashi ba amma wannan ba zai sa ki daraja shi ki mutunta shi ba fi sabilillahi wannan ba zai sa ki daraja shi ki mutunta shi ba maza nawa suke yin wannan a rayuwa yanzu ba na cewa babu akwai na Allah wata zaka ga an mata wannan gatan amma bata gode ba idan ta tashi rashin mutunci zaka rantsi da duniya bai taɓa yi mata wani abu na abin alkhairi ba wanda inda ya baki da 'ya'yan nan da ke da su kila yawon baraza ku amma ya ce a'a ki zo ya baki wurin zama ya baki masauki ya kwashi 'ya'yan nan suka zama kamar nashi ya sa miki su a makara